Taron na wuni ɗaya da ministocin ƙasashen ƙungiyar Conseil de ke halarta a birnin Yamai zai tattauna ne akan matsalolin da ƙasashen biyar mumbobin wannan ƙungiya ke fuskanta waɗanda suka shafi matsalolin tsaro da matsalolin kiwon lafiya da bunƙasar tattalin arzikin ƙasashen. Wanda ko ba idan sama taron zai mayar da hankali akan batun inganta rayuwa al'ummomin ƙasashen da ke fuskantar matsaloli barkatai. Excellence, mesdames et messieurs, La rencontre d'aujourd'hui se déroule dans un contexte. Ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar kenan Malam Bazum Muhammad da ya jagoranci bikin bude taron ke cewar taron ya zo ne a cikin wani yanayi na barazanar tsaro da kasashen suka fuskanta waɗanda ya shafi ayyukan ta'addanci. Wanda ko baya ga hakan ma kasashen na fuskantar barazanar cutar Ebola da ke shafuwar wasu kasashe na nahiyar Afirka, inda hakan ke ƙara nuna tsananin buƙatar haɗin kan kasashen tare da tabbatar da goyon bayan kasashen ga wani tsarin da shugabannin kasashen suka saka hannu da fara aiki daga shekarun 2013 zuwa shekarun 2016. Ƙungiyar dai ta Conseil Lantant na ɗaya daga cikin daɗaɗɗun ƙungiyoyin ƙasashen Afirka da aka farfado da su a baya-bayan nan, wanda har yanzu ƙungiyar ke ci karo da matsalolin kuɗi domin zartar da ayyukanta, inda wasu manazarta ke ganin waɗannan matsaloli na kuɗi na iya taka rawa wajen hana ƙungiyar cin wasu gurinta, musamman ma na samar da wasu ayyukan da suka haɗa da hanyar jirgin ƙasa da zai haɗa hantunan ƙasashen biyar da wasu batutuwan da suka shafi bunƙasar kasuwancinsu, wanda ƙungiyar ta bakin kakakinta ta ce tana tsananin buƙatar kuɗaɗe masu ɗimbin yawa a wannan shekara mai kamawa. Malam Isuf Isa mataimakin sakataren zartarwa ne na ƙungiyar ta Conseil Lantan. Abin da muka samu wannan shekarar da ta shuɗe muna son mu samu ƙari kamar kashi goma zuwa goma sha biyar bisa ɗari cikin aikin da muke sanyi kawo ma eh, talakawa ruwan sha da villageois muna da niyya kuma mu kawo lantarki da hasken rana a waɗanne ƙasashe ne wannan tsari ya shafa duka ƙasashen biyar na conseil de l'entente kun san akwai burkina faso akwai benin akwai togo akwai cote d'ivoire akwai niger duka ƙasashen nan biyar kowane mu ba mutum dubu ishirin huta daga hasken rana kuma batun ruwa mu samu kowane kowace ƙasa mu soma da kamar kwatancin riyoji biyal biyal. Ƙasashen da mambobin ƙungiyar ta Conseil Lantant na shirin zartar da wani tsari da zai ƙara tabbatar da tsaro a bainar ƙasashen domin kiyaye shige da ficen al'ummominsu, in ji mataimakin sakataren na zartarwa na ƙungiyar ta Conseil Lantant. Kwanci hankali dai sai mu ce bakin gwalgwado akwai shi cikin eh, ƙasashen Conseil Lantant. Amma aka ce in ka ga gemen dan uwa ya kama da wuta sai ka sama naka ruwa sabili da gudun abin ya kai gare ka to duk abin da ya zamana ya zamana a gama karhi da karhi ne a gama hada gwiwa to lantan bisan shi taron ministocin da yana a matsayin wani taron share fage ne da shugabannin kasashen za su yi nan da gaba bayan wata fatar da shugaban kasar Nijar ya yi na cewar a cikin wannan watan shugabannin kasashen za su yi taron su a nan jamhuriyar Nijar inda za su hau jirgin kasa domin zuwa birnin Doso saboda gabatar da shagulgullan tunawa da ranar samun yancin jamhuriya tare abinda rashin kammala aikin gina hanyar jirgin kasan ya hana wannan buri na shugaban kasar ta jamhuriyar Nijar Abdullahi Mamman Ahmadu sashen sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Rah,